Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis uku ga watan Maris na shekarar biyu. Cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da aikin kwaso 'yan Najeriya da yaƙi ya ratsa da su a ƙasar Ukraine. A kuma za a ji cewa ɗaliban Najeriya a ƙasar Ukraine na ci gaba da bayyana yanayin kunci da suka samu kansa a ciki. sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wade da mame da dakarun Rasha suka yi wa Ukraine, inda ta yi kira ga hukumomin Kremlin da su maza-maza su janye daga ƙasar. Matsayar da majalisar ta cimma na zuwa ne a yayin da sojojin moscow suke ci gaba da kai har-haren sama kan biranen ƙasar ta ukraine da kuma kutsawar dakarun na rasha daga cikin mambobin majalisar 193 181 sun kada kuri'unsu waɗanda daga cikinsu ƙasashe 141 suka goyi bayan wannan matsaya ta yin tir da moscow yayin da biyar daga mambobin suka kada kuri'unsu na nuna adawa da matsayar jakadan ukraine a majalisar ɗinkin duniya sage kalisiya ya ce wannan matsaya da aka cimma wani babban sako ne ga ƙasar rasha kusan ƙasashe ɗari ne suka haɗa kai suka miƙa wannan buƙata a majalisar bayan da rasha ta hau kujerar naƙi a ranar juma'a da ta gabata kan wata buƙata mai kama da wannan ita dai ƙungiyar tarayyar turai ta yi tukin tsaye wajen ganin ta samu haɗin kan ɗaukacin mambobinta ashirin da bakwai haɗe da sauran ƙasashe don a juya wa shugaba vladimir putin baya saboda mamayar da yawa ukraine yayin da da amurka a majalisar linda thomas greenfield ta yi ta neman haɗin kan ƙasashen gabanin aka da ƙuri'ar. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta saka wa Rasha da Belarus sabbin takunkumai kan mamayar da suka yi wa Ukraine. Takunkuman sun kai kaikaici fannin tsaron ƙasashen ne da na man fetur ɗinsu, waɗanda za su taƙaita damar da suke da ita ta samar da abubuwan da ƙasashen suke buƙata wajen tallafawa dakarunsu a yakin da suke yi da Ukraine. sannan za su hana su yunkurin da suke na rusa turakun zaman lafiya a yankin da kuma duniya baki ɗaya a cewar fadar white house sabbin takunkuman har ila yau za su mai da hankali kan wasu kamfanoni da ke da alaka da dakarun kasashen na rasha da belarus waɗanda suke taimaka musu wajen kera jirage da motocin yaƙi da kuma makamai masu linzami kazalika amurka da ƙawayenta na duba hanyoyin da za su hana kai kayayyakin ƙere-ƙere na fasahar zamani waɗanda rasha ke amfani da su wajen ayyukan sarrafa fannin manta da zamar ganin an mai da ita baya a jerin ƙasashen da ke kan gaba a wajen samar da man fetur a duniya wasu ƙungiyoyin mata na fararen hula a Najeriya sun gudanar da wata zanga-zangar lamana a Abuja babban birnin kasar a ranar Laraba inda suka nemi da a ƙara musu adadin wakilcinsu a majalisun jihohi da na tarayya. A ranar Talata majalisar dokokin ƙasar ta amince da wani ƙuduri wanda zai ba mata damar samun kashi ashirin cikin ɗari na kujeru a majalisun wanda haka muhimmin ƙari ne kan abin da suke da shi a baya. Sai dai masu zanga-zanga sun ce kasan ya yi kaɗan. Hansatu jagora ce a ɗaya daga cikin ƙungiyoyin matan da suka shiga wannan zanga-zanga. Ta ce ya zama dole mata su tashi tsaye, mun gaji, na kira ga ɗaukacin mata a kowane fanni suke, da su tashi tsaye don mu karɓi shugabancin ƙasar nan don kowa ya huta. Akalla mata ɗari biyu ne suka datse kofar shiga harabin majalisar dokokin Najeriya ɗauke da kwalaye da aka rubuta sakonni daban-daban inda suka nemi a basu kashi 35 a kujerun majalisun dokoki na jiha da na tarayya kafin wannan ƙari da majalisar ta yi zuwa kashi 20 a baya an ware wa mata kashi hudu ne kacal na kujerun majalisun jihohi da na tarayya lamarin da ya sa najeriya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da mata ke da wakilci mafi karanci a duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa Najeriya kan yunkurin ganin an kwaso albai da sauran 'yan ƙasar daga Ukraine. Lamarin da ya sa gwamnati ta ware dala miliyan 8.5 don gudanar da wannan aiki. Ministan ƙasa a ma'aikatar harkokin waje Najeriya wato ambasada Zubair Dada ya ce ba albai kaɗai ne gwamnati ta kwaso daga Ukraine ba. har ma wasu 'yan Najeriya da ke kasuwanci ko sarakoki a kasar ta gabashin Turai. Ga Nasiru Adamu Elikaya da ƙarin bayani. Da da wanda yake karin bayani bayan taron manema labaru a fadar Aso Rock ya ce fiye da dalibai dubu biyar da ake maganar dawo da su akwai sauran 'yan Najeriya da ke can da in an lissafa adadin su gaba ɗaya mutanen da suka dace a dawo da su za su haura dubu bakwai. Ministan wanda ya ce hakkin ma'aikatarsa kula da jama'a ne yayin da ita kuma ma'aikatar jin kai da ke karkashin Sade Umar Faruk ke da hakkin sarrafa kuɗi don jigilar jirage uku na kamfanin Airpeace da Max za su gudanar. Mu dai abin da muka kiyasa kenan sai da muka zo na muka yi lissafi da masu jirage manta cewa za a fi ba su abinci akwai masauki da sauransu da aka ba su me ake cewa missions namu ofisoshin jakadanci ofisoshin jakadanci mu dole ka san sai sun yi hidima da su za a kama musu makwanci wuraren kwana za a ci da su za a yi musu wane ne da ire-iren su ina so in tabbatar maka cewa in wannan kuɗi duk abin da ya saura ko da suke wannan kudin ma ina so ka gane ba mu ma aka bayo ba ministry of humanitarian affairs su ne ke hannun wannan ma'aikatar jin kai jin kai da agaji da sauransu to su ne ke kan gaba a kan sarrafa wayannan kuɗi kulale da kuma da za a kwaso wayannan yan ƙasar mu ma'aikatanmu responsibility namu ne mu tabbatar cewa mun lura da welfare na duk wanda na jin daɗi kula da jin daɗi duk inda yake a duniya amma in ya shafi batun kwaso su da gida ya zama aiki na nema nema kuma tana karkashin ministry of humanitarian affairs kasancewar najeriya na da hulɗar jakadanci da rasha da kuma ukraine minista dada ya faɗi matsayar gwamnatin najeriya cewa sassan biyu su karfafawa teburin sulhu da suke a belarus saboda haka wannan abin da ya faru gaskiya a najeriya mun gaya wa duk duniya ba mu ji daɗin wannan abu da ya faru ba amma kuma muna ba su shawara kasashen nan duk eh, guda biyu eh, don komin komin komin komin da aka yi dole a dawo tebur to kar ma a bari abin ya nisa tun yanzu ya kamata a koma tebur a tattauna kuma ka lura sun so mu tattaunawa ko muna encouraging nasu a ah, Allah su ci gaba da tattaunawa kala kai ga maslaha Daya daga dattawa kuma iyayen yara Alhaji Awaisu Giwa Kuta na da ra'ayin matukar za a kwaso ɗaliban to kar a duba yawan kuɗin. ai kuɗi komai yawansa darajan kuɗi bai fi darajan mutum guda ba ballanta na an yi magana cewa mutane fiye da dubu biyar wanda suka makale a kasashen waje to dan aka ce dola miliyan takwas ai ba wani abu dan za a kashe ko da mutum guda na shi an kashe wannan kuɗin wallahi yan Najeriya fatan su ne su gan dan uwansu ya dawo za a gudanar da jigilar daga kasashen da yan Najeriya suka fake da suka hada da Poland, Romania, Hungary da Slovakia. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasura da Malika har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga mahmud ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. kasashe da kungiyoyin da ke kai agaji a afghanistan sun taimaka wajen kawar da kasar daga fadawa kangin matsanancin yunwa a wannan lokaci na hunturu ko da yake a mataki ne na wucin gadi akalla mutum miliyan ashirin kasashen da kungiyoyin suka tallafawa sai dai duk da haka kasar na fuskantar yanayi na koma baya a fannin tattalin arzikinta a baya kungiyoyin agajin sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar kasar ta afghanistan ta fuskanci matsananciyar yunwa har zuwa watan maris afghanistan wacce ƙasa ce da ba ta da iyaka da teku ta faɗa kangin matsaloli da dama yayin da tattalin arzikinta ya kusa faɗuwa ƙasa warwas bayan da taliban ta karɓe mulki a watan agustan bara a lokacin da kungiyoyin agaji suka janye daga agazawa ƙasar a bara amurka da wasu daga cikinsu sun ci gaba da aikawa da tallafi zuwa hukumomin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu don a taimaka mabukata a ƙasar ta afghanistan a ranar talata babban bankin duniya ya sanar da cewa zai bada sama da dala biliyan ɗaya ga hukumomin majalisar ɗinkin duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu zaman kansu don a sauƙaƙa wa al'ummar ƙasar hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun mika kokon bara don neman dala biliyan hudu da hudu da zimmar ganin an taimakawa akalla mutum miliyan ashirin da biyu a ƙasar ta afghanistan a wannan shekara sai dai zuwa wannan wata na maris ƙasa da kashi sha na waɗannan kuɗaɗe aka haɗa. a cewar wata hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke bibiyar al'amuran kudaden tallafi hukumomi a kudu maso yammacin pakistan sun ce wani bam da aka dasa a gefen hanya ya kashe akalla mutum uku ciki har da wani babban jami'in ɗan sanda tare da jikkata wasu mutum ashirin da hudu rahotannin farko da rundunar 'yan sandan suka tattara sun gano cewa an ɓoye bam ɗin ne a wani babur wanda aka aje a wata babbar hanya da nufin kaikaitar wani ayarin jami'an 'yan sanda a tsakiyar kaita babban birnin lardin balochistan wani mai magana da yawon asibitin da aka kai waɗanda suka jikkata ya ce da yawa daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali akalla 'yan sanda goma na daga cikin waɗanda suka ji rauni sai dai babu wata ƙungiya wacce ta ɗauki alhakin wannan hari amma mayakan ƙungiyoyin baluch da aka haramta su a ƙasar ta pakistan waɗanda ake kira ttp kan kai ire-iren waɗannan hare-hare akan jami'an tsaro da fararen hula a yankin na balochistan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Kusan mako ɗaya tak da ƙasar Rasha ta mamaye Ukraine da hare-hare bayan da ta sha musanta shirin farwa Ukraine ɗin a baya. Ɗalibai 'yan asalin Najeriya da suka je karatu a can na ci gaba da bayyana irin mummunan yanayin da suka ci wato da suke ci gaba da fuskanta. Duk da cewa gwamnatin Najeriya na shirin zuwa kwaso 'yan ƙasarta da suka makale a tsakiyar rikicin na ƙasashen biyu. Daga Abuja, wakilin Mahalima Abdurra'uf ta aiko mana da rahoto. Ɗaliban Najeriya masu karatu a ƙasar Ukraine da Rasha ke kaiwa farmaki sun bayyana cewa har zuwa yanzu akasarinsu na zaman ɗanɗani akan abin da kaji ya dawo tunda bangarorin biyu ba su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin juna ba. Rahotanni na ƙara fitowa akan yadda ake nuna wariyar launin fata ga baƙaƙe ciki har da 'yan Najeriya akan iyakokin ƙasar Poland, Romania da dai sauransu kamar yadda ɗaliba Amina Sadiq ta shaida mana ta wayar tarho. Mutane da yawa a boda ɗin suna jira ba a bar su sun shiga ba amma kuma su Ukrainians da Europeans ana ta barin su suna shiga da bus da mota da kafa duk ana barin su suna shiga mu kuma foreigners din especially people of color black people Indians mu kuma an ce mana mu tsaya ba ba mu mun wuce ba can daga baya da daddare ne ma sai aka ce mana mu layi yan Nigeria aka rubuta suna 30 people at least aka ce za a zo da bus a dauke mu muna ta jiran bus bus din bai zo ba sai kuma abin ya hargitse gaba daya sai can indians su kuma sai suka fara protest suna ta ihu a gaban border din da suke haka sai kuma ya hargitse sai kuma da muka ga alama ba za su bar mu mu fita da daddaren nan ba sai muka je duka mu muka yi joining protest din sai can daga baya sai muka tura su sojas din muka gudu muka fita wasu dai ba su samu sun gudu ba sai sai ta ba samu ta gudu ba to ni kuma na ce ba zan tafi banda kanwata ba so sai na koma su ma wayanda suka tafi wasu police sun zo daga cikin gari suka dawo da su suka ce mana mu zauna da yawan mu muka ce ba za mu zauna a ƙasa ba da mu ba criminals bane suna dukan mutane wani yaro yana recording suka dudduke shi shikenan dai muka tsaya dai muna dai ta ihu muna cewa su bar mu mu wuce Abdullahi ɗalibi ne a jami'ar Dnipro na kasar Ukraine inda ya ce suna zaman ɗarɗar duk da cewa babu wani gagarumin farmaki da kasar Rasha ta kai kan birnin Dnipro din amma duk sa'o'i biyu ana jin karar jiniya wanda alama ce na tunatar da mutane akwai wata yiwuwar barazana da ke tafi masu ruga zuwa neman mafaka a irin gine-gine na karkashin ƙasa idan suka ji kara. I live in Dnipro city. So basically like at the moment everyone is preparing. There is um, a lot of siren after every like two three hours. What that means there is like maybe an air threat so you have to go underground buildings. A wani bangare kuma Fauziya da ke zaman ɗaliba a ƙasar Rasha ta ce an jibge motocin yaƙi a duk sassan ƙasar da take karatun aikin likita wato Rasha inda ake kwantar musu da hankali cewa duk matakan tsaro da aka ɗauka don don nima musu kariya ce idan aka gano yiwuwar wata barazana. I'm a medical student in Russia and I a friends in Ukraine. The problem right now, like it's so scary, but you just tell them, okay, wannan motocin da muka ga suna yawo is to protect Russian citizens. Saboda in jiragen da suke wucewa ta sama mistake za a iya harbo ɗaya ƙasa. So we're hoping sun ce za su yi magana har yanzu muna jiran magana. Kawata ma I'm trying to reach her, she's not going. University in sun ce you can't go out, you can't go in, like you're deadlocked. A cikin Najeriya Najeriya kuwa matasan kasar musamman a kafar Twitter na daɗa yin kira ga gwamnati da ta gaggauta aikin zuwa kwaso 'yan kasar da suka makale a can musamman ma dalibai don gudun abin da je ya dawo. Gwamnatin Najeriya da ta ɗauki matakai da dama don kare da kuma dawo da 'yan kasar da suka makale a can tun farkon wannan rikici tsakanin Rasha da Ukraine inda a ranar Laraba ma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da bayar da dala miliyan takwas da rabi ga ma'aikatun harkokin kasashen waje da ayyukan jinkai da ci gaban al'umma domin dawo da 'yan Najeriya sama da dubu biyar gida kamar yadda karamin ministan harkokin waje Zubairu Dadda ya bayyana duk kokarin ji daga bangaren gwamnati kan yadda za ta gudanar da wannan aiki da ya ci tara Halima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja Najeriya. To a gaida Halima Abdulrahman to kafin mu kai ga shirin na gaba a shakata da wannan faifan. ta bara bai kai ne mai kyauta Allah ka bani barai yawa ya da amci, Allah da dawo manzo babba Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin na masu shirye mu na baya ta adireshin voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogo na cewa karfe biyu da minti goma sha shida. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a yau za mu nufi birnin Maraɗi a jamhuriyar Nijar inda wani ɗan jarida mai zaman kansa Laminu Gwanda ya samu lambar yabo daga hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa CNDH da haɗin gwiwar ƙungiyar RUDH saboda gudunmuwar da ya bayar a ayyukan kare hakkin ɗan adam a shekarar da ta gabata. Haji Laminu wanda ke da tawaya a kafafunsa ya yi gogayya da masu kafa a gasar da aka shirya don zakulo 'yan jaridar da ke baiwa 'yancin ɗan adam mahimmanci akan aiki. Ya kuma mai da hankali ne akan halin da mata masu taɓuwar hankali ke tsintar kansu jiki waɗanda akan waye gari a gansu da juna biyu ba tare da sanin ainihin wanda ke da alhakin yin hakan ba. maudu'in da na gabatar na shirya rahoto akan shi shine cin zarafin mata masu taba hankali abin takaici ne za ka ga mace mai taba hankali ko mahaukaciya ma za a ce amma da juna biyu ita ba aure gare ta ba tana yawo amma da juna biyu ka gani saboda haka irin wannan abun abun takaici ne a kasashe irin namu na musulmi da sauran eh, yadda ake kallon mutuncin bahaushe al'ada bahaushe zaga mutum ne mai kunya da sauransu da dabi'u masu kyau amma ake samun irin wannan to wannan ne sai na shirya rahoto akai na gabatar a wajen wannan gasa cewa ya kamata a dubi waɗannan tunda su ma dai yan adam ne kamar kowa ah, ba dan suna taba hankali ba a rika samun wasu basa waɗansu miyagun manufofi nasu irin ko wani boka ya ce idan ka nemi mahaukaciya za ka yi kuɗi ko wani asiri asiri ko wani abu dai haka saboda haka ta irin wannan ah, abubuwan na fuskantar da um, alƙiblar rahoton cewa ya kamata magabata hukumomi eh, da sauran al'umma su kalli wannan matsala a rika magance ta to ji inda na mayar da hankali saboda haka kuma din da tuntubi ma'aikatar al'umma da hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ma malaman addini duka dai na har hada a cikin rahoton tunda kowa da irin gudunmuwar da ya kamata ya bayar dan a magance wannan matsala to kuma abokan aiki na ina gode musu tun daga nan wajen aiki da na sauran cikin gari haka suna taimaka mu wajen wasu abubuwan da zai zo min da sauki wannan yunkuri na hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa abu ne da Haji Lamini ya ce ya ƙara masa ƙwarin gwiwar ci gaba da aiki ba kasawa. abin farin ciki ne a ce an kaddamar da gasa ko jarabawa ta ƙasa an ba da dama ga dukkanin 'yan jarida da kuke aiki tare su shiga kuma ya zama na cewar kyauta ta farko kyauta ɗaya ce za a ware a kowane bangare tun daga bangaren jarida ta rediyo da ta talabijin kuma ta takarda to gaskiya abin farin ciki ne na yi murna kwarai da na samu tun da ban ma tunanin zan iya ci ba amma na yi ƙoƙarin wajen aikin to amma dai yau dai ina cikin farin tun da yau ne taɓa samun wata lambar yabo ta wannan fanni duk da aikin kusan shekara ashirin ana yi gwargwado to amma alhamdulillahi yau dai ina cikin farin ciki zan iya cewa rana ce ta tarihi a aikin na jarida lokacin da kaga aka kira ni za a bani lambar yabon na mutane da yawa sun yi mamaki da suka na raho na taho <laughs> eh haka ne gaskiya kamar yadda kace ba shakka shi da mai tana kasa ba a jiki take ba a zuciya take idan ya zama na zuciyarka ta mutu ba kana iya kokarin ka wajen aiki na gwagwarmaya a ko ina zaka samu nasarori ballantana wannan aiki na jarida da kulle ke cikin da kalubale na rayuwa da abubuwa daban-daban zirga-zirga domin ko wajen haɗa rahoton ka je nan ka hira da wannan da sauransu haka eh, wani wuri cikin taro da sauransu ah, abinda kuma wannan yake nunawa ga eh, sauran yan eh, jarida matasa ya kamata su yi kokari ah, su zage dan tsaye yan uwana na kasassu to wannan dai wani abu ne abin alfahari gare su sukan cewa shi karan farko an samu na kasashe ya zo a cikin ah, masu kafa ya taka rawar gani ta yadda har an yaba mashi an bashi lambar yabo yawa ta farko ya kamata a ce su ma Eh, su ga cewa ba su bari zuciyar su ta mutu ba a kowane fanni ka karanta kai koya kai ko menene kai kokari kaga cewa ah, ka bayar da gudunmuwa kar ka nakashe ka rika barace barace ko roƙon mutane wannan kaskanci ne to amma inda kalubalen yake yawanci da ne shekarun bayan ka dauki kamar shekaru goma sha biyar kamar koma ashirin da suka wuce za ga lokacin ba fasahar sadarwa ba abubuwa masu sauƙin ah, aiki haka yau hanyoyin sadarwa yauwa amma a yanzu akwai sauƙi sosai gaskiya ah, wani yana taimaka min kuma gwargwado ah, da yake ina dan da ido a cikin harsuna waɗannan manyan harsuna faransanci da ingilishi da har ma larabci to yana taimaka mu wajen binciko su abubuwan tun kafin ma in fara shi akwai na gabana da suka zama madubi nake ganin abin yake burge ni to sai yasa na shiga abin ah, da zuciya daya duk da waɗannan wahalhalun har wasu garuruwa ina zuwa neman rahoto daga cikin shirye-shiryen da nake ma akwai wani shiri na duniyar al'ashabi da nake a nan gidan rediyo sarauniya to idan wani abu ya faru na ban mamaki wanda ake buƙatar tunda ake jarida kar ka dogara da jita-jita lallai ka je ka gani nakan ji sosai wurare daban-daban hatta wajen garin maradi eh, binciko abin da ya faru in gani sannan in zo in yada saboda haka idan ta kama zirga-zirga in a mota ne in a mashin duka in nakan ji tun ka ko wannan gasar ai daga maradi ta sun da aka kira ni aka ce na ci idan zan wakilto na ce a ya kamata in zo da kaina tunda ai ko wajen aikin ma ni na rarrafa ne saboda haka ya kamata in zo shi ma din da ci gaba ne to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu A madadin Alhashi Laminu Gwanda ɗan jarida mai zaman kansa da ke birnin Maraɗi a jamhuriyar Nijar, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. To a gaida Malam Sule yanzu kuma lokacin da Ruwan Abbas zai kama na sharhin jaridan Ghana. jaridar da herald da mu soma sharhin jaridar na yau kuma labarin da muka zakulo a cikin jerin labaranta shine razaka kuji uku ya rubutawa professor raymond atuguba jaridar ta ci ya fara da haka ya kai professor raymond atuguba injuyin mulki bai zama magani zamanin mulkin john muhammad da aka ta fama da matsalar wutar lantarki da ya rusa harkoki masu yawa ba da kuma na ƙasar da ma'aikatu na jama'a ba da kuma gabatar da harajoji har goma sha biyar da kuma tsadan kaya da kuma faduwar kuɗin ƙasar da ya fi kowane muni da kuma rashin iya tafiyar da tattalin arziki ƙarƙashin gwamnatin ndc ba a matsayinka sakataren zartarwa na jana mahamma ta tsaka juyin mulki zai zama maganin tsarin mulkin da ke farfado da tattalin arziki ƙarƙashin gwamnatin abubu ado in professor asu bukatar sani na ɗaya akwai dubannin tsakanin iyaye sojoji waɗanda 'ya'yansu ke cin gajiyar tsarin makarantun sakandare kyauta akwai dubannin sojoji maza da mata da dangin su ke cin gajayyar tsarin shuki don abinci da kuma ayyuka da gunduma ɗaya masana'anta ɗaya mazaɓa ɗaya ambulan ɗaya ita kuwa jaridar daily graphic wannan labarin ta ruwaito wani ɗalibi ɗan gana ya ba da labarin irin ukubar da suka shiga yayin da suke arce ko kuma suke guje wa kasar ukraine jaridar ta ce hoto joseph kwabala dan ghana wadda ɗalibi ne na likitanci zuwa makon jiya da ke nazari a birni na biyu mafi girma kharkiv kenan a ukraine ya sai hikimar da ya isa kasar hungary bayan tafiya kwana biyu kharkiv dai nan ne ake mummunar fada a makon da ya gabata inda sojojin ukraine ne nuna cewar sun kwato garin daga 'yan rasha mr kwabna ya yi da dabarar da ya iso bakin iyakan hungary amma kamar sauran 'yan afirka da ke waito abinda suka fuskanta a kan dandalin sada zumunci ya ce sun fuskanci mummunar ukuba sai kuma jaridar daniel times ta ruwaito wannan labarin na zamu magance tankiyar ra'ayuta ga shugaban kasa ne ya faɗi haka kuma jaridar ta nuna cewa shugaban na ado dan kwakufa ado ya faɗa cewa gwamnati ya shirya take domin samar da bakin zalin warware rikici na malaman jami'o'i wato yuta ga domin tabbatar da cewar an gudanar da tsarin karatun ƙasar yadda ya kamata ya kuma nuna fatar cewar duk bangarorin ya kamata su shiga tattaunawar matsalar da kyakkyawan zuciya domin a kawo ƙarshen shi da na leka gh headlines ko wannan labarin na hango ƙasar ghana ta yi kira cikin hanzari a kawo ƙarshen irin uku ba da ke gudana tsakanin rasha da ukraine a taron hukumar tsaro na majalisar ɗin ɗinkin duniya da an ka a ranar litinin 28 ga watan fabrairu akan wannan rikici ƙasar ghana ta nuna ta game da wannan hare-hare da ake wa yankuna na sabila a ukraine ƙasar ta afirka ta yamma akan haka ta yi kira da cikin hanzari a kawo ƙarshen wannan ukuba da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanullah muktara ba sashen hausa na mayar amurka accra Afirka. A gaida Ridwan Allah, don ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wade da mamayar da dakarun Rasha suka yi wa Ukraine, inda ta yi kira ga hukumomin Kremlin da su maza-maza su janye daga ƙasar. matsayar da majalisar ta cimma na zuwa ne a yayin da sojojin moscow suke ci gaba da kai har-haren sama kan biranen ƙasar ta ukraine da kuma kutsawar dakarun na rasha daga cikin mambobin majalisar 193 181 sun kada kuri'unsu waɗanda daga cikinsu ƙasashe 141 suka goyi bayan wannan matsaya ta yin tir da moscow yayin da biyar daga mambobin suka kada kuri'unsu na nuna adawa da matsayar a halin da ake ciki kuma amurka ta saka wa rasha da belarus sabbin takunkumai kan mamayar da suka yi wa ukraine takunkuman sun kai kaikaici fannin tsaron kasashen ne da na man fetur ɗinsu waɗanda za su takaita damar da suke da ita ta samar da abubuwan da kasashen suke bukata wajen tallafawa dakarunsu a yakin da suke yi da ukraine sannan za su hana su yunkurin da suke na rusa turakun zaman lafiya a yankin da kuma duniya baki ɗaya a cewar fadar white house sabbin takunkuman har ila yau za su mai da hankali kan wasu kamfanoni da ke da alaka da dakarun kasashen na rasha da belarus waɗanda suke taimaka musu wajen kera jirage da motocin yaƙi da kuma makamai masu linzami wasu ƙungiyoyin mata na fararen hula a najeriya sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a abuja babban birnin ƙasar a ranar laraba inda suka nemi da a ƙara musu adadin wakilcinsu a majalisun jihohi da na tarayya a ranar talata majalisar dokokin ƙasar ta amince da wani ƙuduri wanda zai ba mata damar samun kashi ashirin cikin ɗari na kujeru a majalisun wanda haka muhimmin ƙari ne kan abin da suke da shi a baya sai dai masu zanga-zangar sun ce kasan ya yi kaɗan ƙasashe da ƙungiyoyin da ke kai agaji a afghanistan sun taimaka wajen kawar da ƙasar daga faɗawa ƙangin matsanancin yunwa a wannan lokaci na hunturu ko da yake a mataki ne na wucin gadi akalla mutum miliyan ashirin ƙasashen da ƙungiyoyin suka tallafawa sai dai duk da haka kasar na fuskantar yanayi na koma baya a fannin tattalin arzikinta a baya kungiyoyin agajin sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar kasar ta afghanistan ta fuskanci matsananciyar yunwa har zuwa watan maris afghanistan wacce kasa ce da ba ta da iyaka da teku ta fada kangin matsaloli da dama yayin da tattalin arzikinta ya kusa faduwa kasa warwas bayan da taliban ta karbe mulki a watan agustan bara to masu sauraro Karshen shirin namu na hantsi kenan sai kuma can la'asar da misalin karfe hudu ne yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo Dinkiya na gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni. Da ma injiniyan mu na yau Mr. Patrick. Misar fil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Salamu alaikum.